Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, Sakanum, tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu ka dubu ɗaya ɗari biyar na ƙara maka a kan kuɗinka <laughs> na gode eh. na gode sosai a ba komai Allah ya saka da amin Allah ya saka da amin Allah ya saka da amin na gode Yawwa. na gode kuma idan za ka wuce sai ka biya gurin icen akwai na yamman nan sai ka ɗauki ɗauri ɗaya yau sai a ɗora ma girki a'a kuma dai Allah <laughs> kai na gode a ba komai madalla godiya madalla insha Allah ba komai na gode a gaida iyalin to ai wato hadi wannan bawan Allah mutum ne mai amana wallahi yana da kirki ai tunda na gan kun jima har yanzu na san ba banza ba ai tunda nake harkar itace na kori masu faskare da dama saboda ha'inci wasu in sai sai da can sai su sa kudin kuɗin su wasu kuma sun zo faskare sai su binne gunduwa a karkashin faskaren amma wannan bawan Allah wallahi bai taɓa mu haka kuma duk abin da na bashi sai dai gode wallahi um, ni zan fita okay su faiz za su rufe idan kin kammala lissafin sai ki ba su report ko to sai da safe okay um sorry we kept you waiting kin ji wallahi kayan ne ba kawo ba sorry ah, shi ma ku ga direban kenan ya zo <laughs> yalla bai ka ce kai zaka kai ta gida kenan ka san da yake idan ina free ya kamata in zo in dauke ta in kai ta gida da kaina saboda tsaro gaskiya ne so we are grateful gaskiya effort ɗinka da alaƙarka da nafisa ta ja mana ciniki sosai gaskiya muna godiya ka san da yake nafisar yar albarka ce ah, sosai ma indeed gaskiya mutum ne kirki bari in ji to madam kayan alautin gidan babu abin da na fi so irin kujerun gidan mu. To saboda laushin su ko kuma ingancin su? A'a, saboda da ba don mun zo siyan wannan kujerun ba, da watakila har abada ke ba rabona ba ce. A'a, rabon ka ce ba shi har ka zo ka same ni ba. Haka ne? Shi yasa har abada ba zan taɓa mantawa da wannan ranar ba. Ga wa'in nan ma. so ga na kawo miki ke gani nan kujerun toki ne sun fi wa'ancan kyau kuma kin san kayan toki na da kyau suna da quality akalla kai shekara biyar kina amfani da su <laughs> ke dai wannan ya da baki kike yanzu dai ke ko mutum bai niyya siyan kujerun nan ba sai kin ingiza shi kin sa ya siya saboda zaƙin bakin ki kuma <laughs> to aikin ga aikin ta ne dole ta dage magana ta gaskiya ni ma wannan kujerun sun yi min fiye ma da diyan da ke tunani to hajiya a bada orders kenan kwarai kuwa sun yi kyau sosai su za a oda daga ranar da kika gotar min da na, kika sace zuciyata kai ta wata duniyar ta daban ni dai kana fasa min kai to Nafisa idan ban yi ki ba zan yabo. Kai baba bana yana alola ni dai sake ni Na har gida zan ƙara tsare Sai ka ce marasa gaskiya? Neman aure fa nake fa ba wani abu ba. Kin ga mu je kawai. sai yanzu an kawo kaya ne sai da na shigar da su kafin in zo masha Allah yare barka da Yawwa, ba ina gajiya ya gida yau kai ka kawo ta da kanka a wallah sarki ba ah, ai abinda za a yi abinda za a yi kai ka bashi mana butan sai ka ɗebo masa ruwan eh to eh, idan kun yi kai sai ka jira shi sai ku taho masallaci tare idan mun yi sallah ina da magana da kai yau kai mu je mu je wato idan ka duba za ka ga yanzu ta kai shekara 23 to sai nake ganin bai kamata a ce ana ta jira ba ya kamata a ce ka ture kaga ko ba komai za a rufe bakin masu gutsiri tsoni to ani baba kullum sai na yi mata magana amma tana ce min ne ka ce a bari ba yanzu ba tukuna to abin da ya sa dama nake faɗin haka ba wani abu ne illa rashin tanadi ni abubuwan da nake idan ka duba ɗan sana'ar da nake nake samu rabi a abinci yake tafiya rabi kuma a kudin makarantar yara mutum da allah ya sa ta yi karatu ta yi diploma tana dan samun albashinta ni sai nake ganin <clears throat> kawai babu abin da ya wuce illa in kira 'yan uwana dangi a taru a zo a yi magana a tsaye da magana kawai a aura maka ita ah, ai baba ni dai daga guri ina ganin ba komai in ba zai zama laifi ba da ina ganin ka bar komai a hannuna zan yi dukkan wani abin da ya kamata a ce na yi ina ganin ba sai an kira wani dangi sun zo sun shigo cikin lamarin ba sa'ad ba za a yi haka ba nafisa yata ce ni ne nake da haƙƙin aurar da ita saboda haka ka bari insha Allah komai za a yi za a gama in Allah ya yarda abba ni ma ɗanka ne ina ganin kuma ina daidai da wanda zai iya yin dukkan wani abin da zai taimake ka ya rage maka nauyi ke dai wallahi ko sha sha sha ce baki da wayo yanzu Allah ya baki yaro mai kuɗi amma kullum ki tsaya sai ya baki baki da ɗan dabarun da zaki kirkiro ki karɓi abin duniya a hannunsa ki dabara wacce za ta wuce mallake shi umma ke dai ai baki san duniya ba har yanzu hmm? yanzu in wata ce ta samu irin wannan yaron wallahi ba ba ni kaina sai zanin da na ga dama zan daura kin san waye mahaifinsa kuwa gidajen mai yake da su sun fi ɗari a ƙasan nan ni na ruwana a ni ban san kowa yi ba ai ba za ki sani ba tunda na fi ki sanin ni duniya yanzu yau me ya baki a ummu kullum kuma sai an bada kuɗi ni bai ban komai ba ta inna lillahi yanzu duk ƙaryayyakin nan ki kasa kirkiro ko ƙwaya ɗaya ki gaya masa saboda ke shashasha ce hmm? bikin ƙawarki ya tashi kowa ya kai gudunmuwa kawayen ku ke kaɗai ce baki kai ba ƙauyen mahaifinki an yi gobara za ki je ki musu jaje ƙanwar mahaifiyarki tana kwance a asibiti ba ta da lafiya ana buƙatar kuɗi dubu ɗari biyu hmm? jiya gidan nan ko ƙwaya hatsi ba mu kwana da ita ba haka muka kwana Allah sarki ummana ka gani walla abin tausayi duk zanuwanta sun yage ko unguwa ma ba ta zuwa kanne naku ga sanin da an koro su saboda kuɗin makaranta sai da haba anya anya yaushe za ki hankali ina laba ina jin dukkanin abin da kike faɗa mata kike kitsa mata kina koya mata saƙa da mugun zane kina koya mata san abin duniya irin naki misa kike haka Hala, ai duk dan adam yana son abin duniya ai to amma ba kya ganin irin wahalhalun da yaron nan yake menene baya mata menene baya mata kuma yanzu yanzu da muka gama magana da shi yake faɗa min cewa duk wasu abubuwa ɗawainiya na biki zai yi har na nuna cewa a'a ni zan nemi dangi ma ya ce a'a har ja in jayi da ni cewa in bari zai ɗauki nauyin komai na bikin nan kin ga yanzu cikin ruwan sanyi mun sama wa kanmu mutunci daga ɗa mai mutunci daga gidan mutunci me kuma muke nema Ayya malam, ai ban sani ba. Wallahi ka gato tun da ya riga ya faɗi haka wallahi yanzu ne ya kamata mu yi wa kanmu tanadi. Domin kuwa duk abin da aka lissafo masa aka zana masa aka ce ana bukata zai bada kuɗin ai asiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Wai ladi yaushe za ki hankali ne. Ina sana'a ina ciyar da ku daga halaka. Ba mu taɓa tashi a gidan nan ba mu ci abinci. Ga marayu da nake rike da su 'ya'yan yayana Sanusi da Idris. muna ciyar da su muna biya musu kuɗin makaranta Allah ya rufa mana asiri ba mu ba har muna iya na ɗauki ɗawainiyar banda ita na fisa ta gama diploma ga yara ina ɗauke da su ke ba za ki gode Allah me muka rasa amma kullum ki babu godiyar ubangiji a tare da ke kina koya mata ƙarairayi ki zubar mata da mutunci ki zubar mana idan ta tashi kina cewa gidansu babu kwayar zan gaya mata ta ce ke ce baki ci abincin ba da aka kawo ba ni ba ni na kawo za ki zubar min da mutunci wani irin abu ne wace irin masifa ce wannan alhamdulillah ake 50th birthday from Allah ya karo shekaru masu albarka Allahumma amin haka ne fa ashe na baka shekara biyu a rayuwa ka ina ina da ja show me your birth certificate to ai ka san ni matsala ta wannan takardun duk bana ajiye san ka ganta takarda daga receipt sai bank statement Battle of the ɗan kasuwa yan boko dai ana magana dokta ana magana injiniya wa wake magana mai secondary to kuma iko Allah sai gashi kai din eh? ka zo ka fi mu kuɗi cikin hukuncin ubangiji to wannan kuma ai wani abu ne da sannan ku kun fara kenan kun fara ko ai ba ki sani ba in suka fara yanzu sai a kai gobe ba su gama ba ha injiniya na manta ban gama musulman ba ah. karki ce da ni baki da labari a ah, ban da wani labari ko kuma matar prof ba ta yi miki bayani ba a ah, wani bayan jim wallahi <laughs> haka ni ban faɗa miki ba sun tafi abuja yau take dependent project ɗinta ok warai kuwa na tuna na san da maganar <laughs> this should be the topic of discussion later ah, yanzu ku zo mu ci abinci ko amma fa ya kamata a ce kai ma ka halarci wajen nan a haba hajiya ku je dai can ku yi bikin ku na manya kin san fa uncle prof din nan jin kansa yake kamar yaro karami to ai baka sani ba shi dama tun suna yara haka yake dan boko ne shi sosai kuma dan gayi yanzu kaga shi babanka da ya ga bokon zai wahalar da shi sai ya kama kasuwa yanzu kana gani ankul magaji ya zama likita ankul abba ya zama injiniya shi kuma ya zama profesa kaga ya kura bokin gaba ɗaya kenan shi kuma babanka kaga kasuwa sai ta karbe shi shikenan dama ai kowa da kiwon da ya karbe shi kuma dama ka san san primary school suka yi sannan secondary school ma ɗaya suka yi kuma tun suna yara fa duk wanda ya tafi ya je wani wuri idan ya dace ya nemi yan uwan shi kaga kuma duk da haka har yanzu fa ba a taba jin kansu ba ya fahat please dan wuce min wannan label din na kasa ke da Allah ja can ke kenan baki da aiki sai gem ka wuce miki haba ya fahat dan Allah na kai 2 hours fa ina gem din an gaya miki ne dan aiki ne get out gaskiya malam sai ba zan boye maka ba wallahi duk mazaci yara na yaudar ɗan kai ke to ai gashi idan ma da kun ɗauka sai ku ajiye saboda shi yanzu lokaci yayi da za a ba mara ɗakunya to in haka ne ku ai sai mai hamdala ga Allah alhamdulillah tunda har maganganu sun zo akan maganar aure ai sai godiya ga Allah amma irin maganganun da muke ji a gurin mutane akan wannan yaron cewar wannan yaran zai ɗauki wannan yarinyar ne ya lalata rayuwarta kuma daga bisani ya rabu da ita haba malam garba wannan wani irin furici ne nafisa fa kamar ya take a wajenka yarka ai ta ce ya za ka dinga furta irin waɗannan kalamai a kanta bai kamata ba ban ji daɗi ba to muhammad sani ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba ai ba tunani na nake faɗa maka ba maganganu ne nake jinsu a gurin jama'a kuma ya kamata idan na ji maganar da ta shafe ka in zo in faɗa maka ko muna ɓoye wa junanmu gaskiya ne to shi dai yaron nan daban yake daban yake in ma ba daban yake ba ni na san irin tarbiyyar da na ba wa 'yata nafisa na tabbatar da cewa za ta kula da kanta bari ma kuma na riga na yi bincike na san halinsa na san nutsuwarsa na san tarbiyyarsa kuma ni na 'yata inda a ce mutumin banza ne da bata kula shi batun farko ai nafisa yarinya ce mai hankali kowa ya shaide ta amma fa samarin zamani sai a hankali babu irin siga yaudarar da wasu sani ba musamman ma yaron da yake da abin duniya a hannu shi dai fahad daban yake na faɗa na ƙara nana ta maka ba haka yake ba ba irin waɗannan mutanen da kake faɗa ba ne yaro ne mai tarbiya da nutsuwa saboda haka ba irin waɗannan yaran da kake tunani ba ne ai hatta a gidajen mata ma zancen da ake ta yi kenan yau gashi ta samu yaro mai kuɗi yana yawo da ita a mota yana ta ta kai mutanen duniya kenan to wai me yasa ba za su yi tunanin alkhairi ba sai shari me yasa ba za su yi tunanin aure ba sai yaudara hassada ce fa kawai malam wallahi hassada ce yau ga dan mai kuɗi ya zo yana neman yar wasu su kuma nasu ƴaƴan suna nan a zaune ba wanda yake kula su ladi ni fa kullum bana hangen abin da yaron nan yake da shi abin hannunsa bana yi addu'ata shine Allah ubangiji ya ba Nafisa wadda take so kowane ne inda yana da kyawawan halaye kuma zai iya rike ta malam aini a kullum addu'ata dama Allah ya bata mai arziki kuma gashi na addu'ata ta karɓu wallahi an dace to kyan hali da kyawun ɗabi'u kuma addu'an waye ina ganin ta ka a ciki amma ni na tashi ta addu'a fa wallahi manta nake da wannan addu'ar mai kuɗi kullum nake mata domin inda za ta huta ni ma in je in huta nake yi فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد الإنسان إذا hello salamu alaikum ok eh a'a kwantenonin nan na ce a lagos za su sauka ai already dama haka eh haka aka ɗoro su ai eh babu matsala in kun zo eh idan sun zo ai magaji ka kira magaji yana lagos eh ko shi ko ka ce amina a nemi ka nemi aminu shehu zan tura maka nambar aminu shehu ka kirawo shi a waya ƙwarai da gaske to ba matsala eh shi kenan wannan duk mun gama mun gama ba matsala yawwa to madalla madalla fahad kamar za ka yi magana kuma na gana katse ka me faru abba na ce zan bari ne umma ta faɗa maka amma sai na ga kawai gwandan faɗa maka da kaina mm-hmm. menene ah, akwai wata yarinya ne da sanadi ya haɗa mu da ita mm. kuma gaskiya na fuskance ta na yaba da halinta da ɗabi'un gidansu shine na ce zan yi maka magana kai fahad da Allah in ka ji ana magana yarinya ai ina zaton kuma magana aure ce za ta shigo ko to ai kai an riga an daɗe da yi maka mata ai ni kwarai da gaske yaushe kuma abba ah. ai na san wacce dai za ka aura ba za ta fi wacce na zaba maka asali ba ba za ta fi wacce na zaba maka ilimi ba ba za ta fi wacce na zaba maka gata ba wannan kuma su ake kallo a auri mace da tarbiyya wai yaushe ma kuka haɗu da ita mun kai kamar wata biyar wata biyar ai babu yawa ni na zaci ma kun daɗe kaga yadda in an rabu kenan ma ba za a ji ɗacin rabuwa ba mun daɗe da zaɓar maka mata shi ita ma muka zaɓar mata kai a matsayin miji abin da ya sa mun ɓoye muku ne kawai sai kun girma mu ba ku mamaki wannan shine tsarin da ake yi a da kaga aure ya zauna lafiya ba tashin hankali babu fitina tun kana ɗan shekara biyar a duniya muka yanke hukuncin za mu aura mata kai za mu aura maka ita nan za ka bi ina za ka yi ne kan ƙara jin wannan maganar tuntuni sai na gaya muku cewa ya kamata a ce an sanar da yara na wani al'amarin sun sani to amma kwanan sai karga cewa wai a bari a bari yara ne su banana to ni wallahi abin ne yake bani mamaki sai ga yaran har yanzu kamar ba su isa aure ba wallahi to ban da abin ka alhaji rabi ina mutum zai ga girman abin da ya haifa gaskiya ne amma dai yanzu kai da sun girma ko yau ga zahiri na gani a takaice ma dai ita rumaisa wannan week za ta yi defense ɗinta sannan by the end of the month za ta gama exams ta kammala karatun kenan to kaga ai ya kamata a ce yanzu an fara shirye-shiryen magana aure ko to masha Allah shikenan abu ya zo a daidai ai ba yi maganar a zo daga ba a maganar aure ba a nan za a yi ta ta kare mu ne dai tsakaninmu iyayen amarya mu ne iyayen ango kowa ya ɗauki ɓangarensa na maganar bikin nan a yi ta ta kare ba sai an ƙara zama ba a'a ya mana a ah. yanzu kai har sai wani ya ɗauki kowa sai ya ɗauki ɓangaren yanzu kai ba za ka iya cewa komai kai ba tsakaninmu ne wannan ba ba amma me yasa ba a faɗa min tun ina ƙarami ba to ai bata ma zauna ba ne rumaisa fa ta secondary school a waje ta yi jami'a ce ma mahaifiyarta ta so ta yi a nan amma baban ya ce a'a saboda ka san shi in dai magana ce ta boko ba faya wasa yanzu hajjiya rumaisa zai aura 'ya'yan gidan professor ga girman kan tsiya ga raini gashi duk an sangarta su ke da Allah rufe mana baki da gidan professor da gidan dakta da gidan injiniya duk abu ɗaya ne a wurinmu kuma idan har kika ce zaki kushe wani gida a cikin su to tamfar wannan gidan da ke ciki kika kushe saboda haka ka ga abin da zan gaya maka gaskiya ka yi haƙuri ni fa ban ga abin da zai sa a fasa wannan auren ba hajiya ina son nafisa wallahi ban san da wani irin ido zan kalle ta in bata wannan labarin ba dan allah hajiya ki roki abba ya ji na ya taimake ni ya bar ni in auri nafisa kaga ni fa haƙuri nake baka saboda in dai har ka ce wannan abin ba zai yiwu ba to wallahi so kake ka tarwatsa musu amincin da yake tsakanin su tun suna yara haba hajiya tun da fa maganan nan ba a yi ta ba ka yi haƙuri ba a je an yi magana ba ka sami yarinyar nan ka bata hakuri, ka fahimtar da ita ni na tabbata in dai har rumaisa ba ta ce a'a ba ta amince da magana auren nan to ban ga dalilin da zai sa kai ka ce baka yadda ba Nafisa, ni fa ban gane miki ba. me ka gani? Ke da kike raba dariya kyauta? Kai, tun jiya ma na ga yanayin ke canja. Ba komai. A'a, akwai. Hello? Ina ta kiran ka a ba ka ɗaga min waya. Na gano inda zancen take. Allah sa alheri za ka zo? bai cika kashe waya ba idan muna waya kamar yana cikin damuwa Allah sarki ba dina da nake mike ba zai gidayu na yarda kike kuma kirayu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu mafi kuka take tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu tsakaninmu ki faɗa mana abin da yake faruwa mana mutuwa aka yi masa ne ni ma abin da ya fara zuwa min kenan saboda da ya zo ya saba mu zauna mu gaisa kafin ya tafi amma sai ya juya kawai ko tsayawa bai ba maki hakuri baba ka gafarce ni <laughs> da na sa ne da ban kula shi ba to ki ga mana abin da yake faruwa mana a'a <laughs> baban shi ya fito mai da wata na shiga uku and is the serious one ya kamata ku gaggauta ku karɓo takardar gwajin nan sai dai kuma sai dai me babu na buƙatar addu'ar ku amma a gaggauta karɓo wannan takardar hello pat ina ka shiga ne wai a'a to da za ke gaya min hajiya take cewa baka dawo gida ka ci abinci ba to to amma ka sani gobe fa za ka je ka ɗauko rumaisa a airport ka sani ko eh gobe ne za ta dawo mahaifinta ya gaya min cewa gobe za ta dawo kuma morning flight ne eh, da Allah ka daure saboda muna so ne a fahimci juna tsakaninku ka gane ai muna so ne a fahimci juna tsakanin ka gane ai yawa to madalla to sai ka zo madalla in ka zo ka samu eh ka sama barka dai yawwa yawwa a na nafisa tana ciki ne ah, na yi mamaki da baka san cewa bata zo wurin aiki yau ba bata zo ba amma me faru mahaifinta ne bai da lafiya an kwantar da shi a asibiti amma ciwon ya yi tsanani amma ba ku yi wa yau ba tun safe nake kiranta a waya bata ɗauka ba to ina ganin ko rashin lafiya ne ya hana ta amma wani asibiti ne gwajin jini dubu biyar ga gwajin fitsari ga bil din iska har dubu arba'in da biyar yanzu ina zan samu wannan kuɗin. Ni za ki faɗawa? To ina ruwa na? Waye ya sanadin rashin lafiyar tasa? Ta ya za a yi zama sanadin rashin lafiyar shi? Ni ne sanadin rashin lafiyar nan tashi. Me ka ka guri na? Ke dakata. Fat, tun jiya da ka kawo ta gida ka sauke ta. wallahi muke fama da shi ka gani jikin nasa babu daɗi ya yanke jiki ya faɗi kuma gashi mun zo asibiti komai namu ya ƙare to me yasa ba a kira ni a waya an sanar da ni ba ta bari wani ya rabe ka ni da ko lamba waya ka bani da ita to yanzu dai me ake bukata ba ma bukatar komai a ba za ki rufe bakin ki ba in kika ƙara cewa taksi ranki ya baci sun rubuto mana kuɗi kusan dubu hamsin an ce za mu biya kuɗin gado ga wasu gwaje-gwaje da za a yi masa ga wannan an gode allah ya saka da alheri allah ubangiji mayar da arziki an gode ina son magana da kai don allah fahad ina so ka nisance ni kaka ƙara kusanta ta me yasa zaki ce haka nafisa saboda bani da wata alaƙa tsakanina da kai ashe bin umarnin mahaifina zai iya zama laifi a gare ki na ɗauka cewa ke ce zaki bada goyon baya na aiwatar da abin da zai sa na rabu lafiya da su ni ban ce ka bi umarnin mahaifinka ba amma hakan ne zai kawo min sauƙi a cikin raina tsohon wata biyar babu ranar da ba ma tare ka zama farin ciki na ka zama abin tunani na ka tsamu lokaci guda wannan farin cikin ya zo ya ruguje ni mahalin da na tsinci kaina kenan ko da addinin mu bai ce ba dole ne na mai iyayena biyayya duba da yadda su ne suka haife ni har na girma na kai wannan lokacin balantana kuma addininmu ne ya ce ban ce ka kai wa iyayenka biyayya ba shi yasa na ce mu nisanci juna ko wannan raɗaɗin zai ragu daga cikin zuciyarmu don allah ba mu nisanci juna da kai ba ni ba kai kake ke da wuya yake ta yin numfarfashi kin gani suna ta iya su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Likita me yake faruwa? Sai hakuri. Allah ya masa cikawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam. yarinya an bar min ita ta taho daga gari mai nisa tana wahala ce ta ban ji daɗi ba ai ki haƙuri zan ɗau mataki ya kai hello mommy I miss you. Hello, uh, Alhaji Rabiu. Bai kamata a ce an wulakanta min ya ba. Ah, dole ka ce lafiya mana tunda ɗanka ya wulakanta min ya. ha'a kai haƙuri profesa ya aka yi haka to an yi alkawari zai je ɗauko ta bai je ya ɗauko ta ba haka ke tun ba a je ko ina ba za a fara da haka Ha'a to wallahi ni ban ban bana tunanin yaron nan fa zai bujirewa magana ta haka kawai wataƙil akwai dalili to gaskiya ya kamata a ce an kiyaye saboda gaba dan ba zan iya jure wannan abin ba duk abin da zai shafi iyali na da ƴaƴana ba na wasa da shi haka ne ka yi haƙuri ba matsala insha Allah zan yi zan yi magana ai ne ma ƴata ce kar ka damu yawwa Ah, welcome back, my daughter. Thank you. Fahad, na'am Abba. ya baka je ka da ɗauko yarinyar nan rumaisa a airport ba abu ba na jin daɗi ne shi sa na zo nan ma saboda likita ya zo ya duba ni ai da ka sani ka yi magana ni ma sai jin ɗauko ta da wannan faɗan da ake yi ka yi haƙuri sha Allah haka ba za ta sake faruwa ba to ya jikin naka a sauƙi me yake damun ka zazzabi ne dai haka Allah ya sauke amin umman naka tana ciki wannan abu ban taba ganin irinsa ba yarinya ba za ki ɗauko taxi ta kaki gida ba hello yana ga kamar you're not happy to see me me yasa kika ce haka Because your face looks all gloomy. Is there something wrong? No, I'm okay, Rumaisa. Okay. Gaskiya ya Fahad, I'm so happy. Most especially when I get to know that parents ina kai suka zaba min a matsayin mijin da zan aura. Besides, you're so handsome and you're like a brother to me. Me yasa ba kya jin kunyar faɗan kowace irin magana? Kunya? that? Ku kuka santa, shi yasa har take wahala da ku. Kaga, me as long as I'm going to express my feelings, there is nothing like shyness. Duba da yadda addinin mu yake da al'ada, ya kamata a samu mace da kunya. Amma da ke magana, mutane za su kalle ki a matsayin mace mara kunya kuma fitsararriya. Oh, please. mace mai ilimi da kuma wayewa ce a nan kake gani ina mamakin yadda mutane suke ɗauka cewa kaucewa addini da al'ada shine wayewa don tell me kana na ɗaya daga cikin mazajen da suke tauye matayensu haƙƙinsu no ba haka ba babu inda addininmu ya ce a tauye mace haƙƙinta hasali ma shine ya ba su gata ya ce a gatan tasu a ririta su then show me show me wannan ririta wanda tarerayen da kake faɗa shikenan insha Allah zan yi iya ƙoƙari na wajen nuna miki gata great yarinya tana ta wahala a airport daga dawowarta daga turai daga turai fa ta dawo Profesa ka kwantar da hankalinka yaron nan fa ba shi da lafiya fa to ai sai a sanar da mu a sanar da mu mu je mu ɗauko yar mu motar da za ta ɗauko yar mu daga cikin daga airport ba wani abin da zai gagare mu hmm. Profesa kenan to ai abin da nake so ka sani Rumaisa dinnan wa yar mu ce ba kai kadai ba ni ma zan iya zuwa har airport din dauko ta dan Allah ku yi hakuri. ina ganin idan dai maganar rashin lafiya ce to a masa uzuri don tafi komai ko ba haka ba amma ni ban ga dalilin da za a ce a kan ‘ya'yanmu mu zo mu tasa junanmu muna tasa in samu wallahi kwana biyu kafin ya rasu ya zo ya same ni akan cewa dan Allah in bashi nan da sati biyu zai biya ni kuɗin gida to kuma sai gashi yanzu kimanin wata guda kenan da rasuwarsa ba ku ce min komai ba kun dai san gidan nan na haya ne ko ba ku ka gina min shi ba dan Allah dan annabi ka yi hakuri alhaji wallahi ko jiya ma sai da muka yi maganan wannan kuɗin muna jira a wayayen mu salari ne sai mu haɗa da abin da mahaifin mu ya bari sai mu biya kuɗin gida wallahi yanzu haka ko kuɗin makarantar mu ba mu biya ba kaga da ka ta yaro ban tambaye ka wannan magana ba kai kuma da kake cewa za ku haɗa da abin da baban ku ya bari me bari me bari a gidan mutumin da sai ya je ya yi faskare da kyar yake samun abin da za ku ci a gidan kaga na ba ku nan da sati guda in ma ku kawo kuɗi ku nemo kuɗi ku biya ni kuɗin gida ko kuma in dangana da hukuma su zo su fitar muku da kaya na gaya muku ke. dan Allah ka ya dan ka ya ke dai wallahi sha sha sha ce wacce bata san baiwar da Allah ya mata ba yanzu ki duba sadiya ki gani kyau ta fiki ko ko ilimi amma dukkanin ɗawainiyar gidansu ta ɗauke ta kai mahaifiyarta maka hatta gidan da suke ciki yanzu mai gidan zai musu wulakanci ta riga ta sayo mahaifiyarta tana can a kwanci uwarta kullum sai shi mata albarka take babu dare babu rana umma don Allah ki daina hangen wasu ya ba zan hangi wasu ba ai kowace uwa alfahari take da 'ya'yanta domin su share mata hawaye ke ku kina nan a zaune kullum in kika fita daga gida kina zaune a waje ɗaya sai wata ya ɗauki naira dubu ashirin da biyar a baki babu irin samarin da baki ba amma kafin su na fisa kin kore su hmm? Kwaya ɗayan ma da kika rike yanzu gashi nan ya gama da ke ya gudu ya barki babu abin da kika tsinana babu abin da kika mura a wajensa ya gama da ni kuma kamar ya ya gama da ni umma ya gama da ke mana haka kowa yake ta faɗa ya gama da ke ko ba haka bane ba kuma baki isa ki hana mutane yin wannan zargin ba sha sha sha kawai sai ki je ki ta yi ai ke kika sani ya sanadiyar mutuwar mahaifinta Allah wallahi kuwa amma kuwa ta ya zara ita wannan ɗin? sosai har mamaki kuwa kamar ba za ta yi ba ba wai da gaske ke magana wallahi da gaske kuwa kike so me da ke nafisa it's like tun da mahaifinki ya rasu kamar ba za ki iya aiki da mu ba ko so nake in bar garin nan in zan samu a maida na abuja ɗaya branch din nan abuja am kina da gurin da zaki zauna a abuja ne kin san fa rayuwar abuja ba irin ta nan ba ce za ki iya samun ɗaki ɗan ƙarami ma sai iya cinye miki albashinki gaba ki ɗaya akwai ƙawata da muke makaranta tare tana tare da iyayenta ina ganin kamar zan zauna a wurinta shikenan zan yi wa min magana mu gani dan akwai mutanen da ake complain ba su aikinsu sosai yadda ya dace so wata wudu zan mishi magana so in ya amince in allah da aulaci no amma kin san me ina so ki cire damuwa daga ranki ke fa kake manta musulma ce ki cire wannan abin daga ranki saboda kaddara mai kyau da mara kyau dole mu asabtin ɗinta in ta zo mana kin yi waya da Jamila kuwa mun yi waya da ita tana ta ɗauke zuwa na kin san ta ce ita ma daga wurin aiki sai gida amma dai kin san rayuwar Abuja da ta nan ba ɗaya bace ba ko domin duk masu kuɗin ƙasar nan a can suke a zaune shi yasa kika ga mata masu kyau da wayo can abuja suke zuwa su farautar kuɗinsu shi yasa nake son in je in yi aiki na daga nan har allah ya fito min da miji ma in yi aure na don ɗauki hankalin idan mutane a kaina ai duk mijin da kike so zaki samu a abuja ke barin gaya miki nafisa idan kika iya rayuwar abuja gida ko na miliyan goma ne zaki siya mana kuma ba ke ba ni kaina da kike gani mota sai irin wacce na ga dama zan hau kannan ki kufa duk kasar da suke so fa can za su je su karatu ta yaya kenan umma da wannan dan aikin nawa subhanallah ke me yasa har abada ba za ki taba yin wayo ba hmm? me amfanin haihuwar ya mace mai kyau idan har ba za ta share mahaifanta hawaye ba ni kullum buri na a rayuwa ta in share muku hawaye ban san zubar hawaye ku amma abubuwan da kike lissafa mun zan samu a matsayina na yadda kika haifa a cikin kibe kamata a ce kina gaya min wa'annan abubuwan ba da kin san hanyar matar da ba su da wata kwakwara sana'a suke bi su samu wannan duke da baki tura ni ba a matsayina na yarki ba na son wannan magana taki ne kin fara yanzu ya magana mai kudin haya na musu magana za mu koma gidan da bai kai wannan ba shi kenan ina yau a tsira wa dan nafisa ni harkar ku tana farege ne. babu bata lokaci ga tafiya ki cewa eh a ban sha'awa kin gane kamar ya a yan nafisa ba ciki ba ce yake ranka ya daɗe an gama hada kayan insha Allah kayan za su isa gida a ko ba ba daga nan ba ba a samun iya matsala wajen haɗe kaya amma yanzu batun ɗaya kayan ba ban gane ba wani kaya a come on come on yan nafisa ba sai ne miki dalla dallawa kin gane karfe nawa ki tashi mu karfe shida muke tashi to hakan ma ya min hakan ya kuma yaman kin gane banda zai faru yanzu ina ji zuwa zan ne bukin kin gane daidai lokacin tashin ki zan dawo amma kin taba kwana a transport me zai sa kwana a transport ha inna na bi zakakke zama cikin wani dan Allah ah muna cikin 20th century kin gane abin da zai faru yanzu kin gane duk yan samarin da suke zuwa nan da gayin da suke zuwa na fisa duk wannan kyan naki a ce ba ni mai zafin nama ya taba hub da ke ya kai ki telescope ki shirya yau a can haki kwana babu dalilin da zai sa in tafi telescope kwana kuma ba zan je ba haba dan Allah wai yanzu duk wannan alherin da nake miki da siyan kayan da nake ta yi tabbaci yanzu eh komai ba na fi ba zan fahimta ba kuma ba zan taba fahimta ba a na fi ha Wane? Hello babana? Anya ku ba mu shiga uku ba, ka ce min yarinyar nan duka ɗauka ce, yarinya ya taurin kai, ban ƙara siyan maka a sagon ku ba. Na yi dai mutike kuma ki rayu, san da nake mike ba zai yi dayu. Kin san me? Wallahi ina mamakin yadda su ke kallon kowace mace 'yar iska. Hmm. Namiji kenan na fisa. Kin san da ka zuwa na Abuja nan zuwa yau mutanen da suka nemi su lalata da ni suna da yawa? Hmm. Ai haka suke da zarar sun ga mace anan tsammanin su da haka suke musamman ma ƙananan ma'aikata ɗin nan sai su zaci ba aikin ni ya kawo su ba kawai tallan kansu suke yi. kenan babu wanda zai so da aure sai da lalata to ai harkar banza ita ce mafi sauki in kana so sai kai da mata ɗari aure kuma fa sai dai daga ɗaya zuwa hudu shi ma in kaga za ka iya Allah ya kyauta wannan ba sallama Fat. Wa ya faɗa maka ina nan? Sabon manajan ku ne ya faɗa min cewa kina nan. Bayan na tambayi tsohon da sauran ma'aikatan sun yi faɗa min. Me yasa baka faɗa min zaka zo ba? Tun da na rabu da ke asibiti, ban sake samun lambar wayar ki ba. Me yasa shi wanda ya gaya maka bai baka lambar wayata ba? Ya bani lambar ki. amma ina tsoro ne kada in kira ki in faɗa miki cewa zan zo in zo kuma ban same ki ba me kaka guri na alkhairi baba yana ɗaya daga cikin mutanen da suke so na a duniya sai dai baba ya bar duniya da tunanin cewa ni mai yaudari ne wanda ya zo ya yaudari 'yarsa ya ɓata mata tarbiyya haka mutane ke faɗa sai dai kaɗai ni kaɗai na san ƙudurin da ke cikin ranka shi yasa nake so in taru mu ba mara ɗakunya ta yaya nafisa na dawo gare ki ina so ki bani haɗin kai mu taru mu tabbatar ma da duniya cewa ni ba mai yaudari ba ne mai son auren ki ne so kake mu bin layi layi kana gaya musu cewa kai ba mai yaudari ba ne ba a'a lokaci yayi da za mu zama ma'aurata ina ganin cewa ina ji a jikina ke ce zaɓin da Allah ya yi ba zan bari ka saba umarnin mahaifinka saboda ni ba na nafisa don Allah ki tsaya ba zan tsaya ba zuciyata ta fara warkewa da karaunin da kai mata fahad nafisa nafisa tsakanin mani da ke babu sabawa bakon zuciyar ki ne ni gani nan mazauna sani na kasa ganewa ashe ke ce kike kiɗa mani ina ta dubawa mai kokarin na gyara ganina amma na kasa kasawa guguwar son a cikin na shige zuciya ta ta a sanda-sanda na sani hanyar zaki nuna ah, ah, ah. kana ta kwashe kayan ka gare ni baka sake dawowa wa menai ne wa menai ne ni kake ta kushewa gashi na koyi son ka figewa ka tausaya rayuwar da ta saba da jurewa kamar ba da ni kike ba zancen ki bai shafi ni ba kamar hauka kika yi ni maganar ki bata dame ba kauce mana na faɗa miki kina mai da shi da kasiri ne ta da ke talaci ba da wata a gefa ba dan kyale ni dai na kushe ni to garin zan

kuma wai haka kira shi da matsayin alfarma kar ka manta bayan ka yi min biyayya iya matuƙar biyayya akan abin da nake so ko da ya saba wa ra'ayinka bari gaya maka fahad ni fa tun kana ƙaramin ɗana kana yaro baka taɓa ɓata mini rai ba kuma yanzu wani abu ya zo gabana wanda kake da bukata na kima? ba zai yiwu ba saboda haka ni a ɓangare na na yadda ka aure ta kuma abubuwan da suka faru a baya ka yi haƙuri kuma ina tabbatar maka da cewa haƙƙi guda biyu Allah baya ƙyale su tun daga duniya yake saka su da haƙƙin iyaye da haƙƙin aure duk wanda ya cuci wani sai ya ga sakamako don haka ka damu Allah ya tabbatar mana da alkhairi na gode abba sai dai akwai wata alfarma guda ɗaya da nake nema bayan wannan to ka faɗa mana ka gaya mishi aini na san yanzu duk wata alfarma da ka nema a wurin alhaji zai maka ita <laughs> kwarai da gaske a yau na zo miki da mahaifina ne na fisa. ina wani baba shi ne kuma za ka ɗauko shi ka to shi har abuja karki damu nafisa ai ni ma na ji daɗin zuwan da na yi kuma wato gaskiyar lamari na daɗe ina yi masa addu'a allah ya ba shi mace irinki waje take ƙaunarsa tsakani da allah kuma na ga hakan da kaina babu wani abu idan na faɗa miki cewa ya amince ta yiwu ba za ki yadda ba amma idan na zo da shi kika ji daga gare shi na tabbata za ki amince a'a ni ban ce ka zo da shi ba kin ga nafisa ki kwantar da hankalinki ki nutsu wannan ɗan nawa ni ne na sa ya auri 'yar amini na saboda na cika alkawarin da muka yi tun yana shekara biyar amma daga ƙarshe auren Rumaisa. Rumaisa. Rumaisa. <sighs> Ya kamata a ce kin tashi kin yi ibada. Kin haɗa mana breakfast. It's about 11 a.m. now. Where is your cook? My cook? I don't have one. What do you mean you don't have one? <sighs> Ni ba wai na zo gidan nan dan na dinga bauta ba ne ba. Na yi aure ne domin in zauna a gidan nan a matsayin matan aure. Besides, ni ba ma iya girki ba. amma kin san yadda culture da belief din mu yake mata ita ce kamata a ce oh please cut that crap me addini ya ce game da children kana maganin wannan culture tradition please cut that crap ko addini ya na yin ciyar da ke a wuyana ne then why are you asking me to cook amma baki da hurumin da za ki kai iwar haka kina bacci ba tare da kin tashi kin yi ibada ba wannan kuma tsakanina da ubangiji na ne amma kuma ya rataya a wuyana ne in ga cewa kina yin komai yadda ya kamata kin tashi kin yi ibada kamar yadda ya zama wajibi a gare ni in nemo miki abin da zaki ci so what's the plan me za ci I don't smudge my makeup. Ya ne? Ha, me gida miki. Ina smomi? momi? Suna ciki. Matsa da Allah. Matsa. Oh my god. Ya ba ki ga da hajiya ba? Sorry, mami na ne. Lafiya lau. Wallahi, um, series din nan ne nake kokarin. Wallahi duk abin da zaki min kyale ki zan iya kyale ki, amma baki isa ki rena min iyaye ina ji ina gani ba. Ka ce in gaishe ta. And I did that. What else do you want me to do? Ki je kusa da ita ki durƙusa ki gaishe ta. Sorry, I can't do that. Karkaki. ya za ka yanke hukunci cikin fushi ai ta gaishe ni hajiya gaskiya sai ta zo ta durkusa ƙasa ta gaishe ki yadda addinin mu da al'ada ya tanada na ce kar ka bita ko kar fa ka bita hajiya wallahi zan je na koro ta daga ɗaki na kin ga abin da ta yi min kuwa a waje ke ki kiyaye ni rumaisa nan gidan kamar gidansu yake kamar yadda ke ji a jikinki gidansu kuɗi da mahaifinta da mahaifinku sun riga su zama yan uwan juna me ke so ni far maisa ban ɗauke ta a matsayin sirka a nan gidan ba ta ce kamar yadda kuke ji kuma ƴaƴana ne kar ki ƙara shiga irin wannan magana da ba ruwanki I can't tolerate this nonsense ban san ina kika je kika kwaso wannan abun ba ni ba haka na taso na ga ana yi a cikin al'ummar ba haka zalika I cannot be the person da kake nema ka mai da ni gaskiya because da miji da mata a guri na duk ɗaya ne babu wani bambanci Ni ba zan iya zama baiwarka ba. Ban ce ki zama baiwata ba. Amma ya kamata ki sani cewa ina gaba da ki, kuma ni mijinki ne. Ko babana ba shi da iko a kaina. Kaga ni a gurina da namiji da mace duk ɗaya suke babu wani bambanci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu jahilcin naki har ya kai haka Rumaisa? What? Ni? Ni kake ce ma jahila? Take a look at you. A graduate of Oxford University? Kaifa! Wani school kai? and I'm very proud of Bayero University. Shi ne bani ilimin da kike tutiya da shi, kuma ban kauce wa koyarwar addinin musulunci da al'adar mu ba. Get that into your head. Shi kenan abin da zai maka? Eh shi kenan. Na ga ba zan iya jurewa ba ne, shi sa na ce bari mu zo baki ɗaya mu kai mana faɗa. To ai ni ban ga wani abu a cikin wannan da har za a ce ka ɗauko ta ka kawo ta ƙara gida ba. Look Fahad, you're just a month old of marriage. Haka fara kawo ƙararta? rayuwa fa yanzu ta canja ka gane a duniya yanzu abin da ake yayi shine as a couple ka karanci wace ce ita ka karanci ɗabi'unta ita mata karanci naka and you learn to live with that yadda ake kenan a rayuwa amma irin wannan rayuwar da za a zo a ce wani kai kejin mace abin da kake so shi za a yi duk ba shi bane first of all magana eh, girki ba wajibi bane akan ta sai maka girki ka gane ai so kai ne za ka je ka nemo za ta dinga yi mata girki ko kuma idan ba za ka iya ba I'll get her one I don't have a problem with that sannan wannan rayuwar irin ta da wani namiji ya fita mace ba za ta fita ba oh it's all gone it's bullshit an daina wannan yanzu a duniya yadda namiji zai fita ya je harkokinsa haka mace kamata fita ta yi harkokinta because akwai equality a rayuwa da ni kaina ban san irin wannan abun ba da na fita waje na je ne karatu na sami ilimi kaina ya bude. da ganin awareness sai na kani irin wani abubuwa amma yanzu zauna na living na wanda wannan a cake tradition din na mutane is not done anywhere ka yi haƙuri anko amma gaskiya ne ba haka na taso na ga ana yi a gidanmu will you shut up ni za ka kalla ka gaya wa gidanku me gidan naku ni nake raka ka zance zuwa wajen mahaifiyarka har za ka buɗe baki yanzu kana gaya min cewa yaushe ma aka haife ka shekarun naka nawa a duniya da za ka gaya min gidanku well ba mamakin ka faɗa haka game da gidanku gidan da ilimi karanci jahilci ya yawa dole a tsinci haka laifin waye laifin mahaifin gani we told him we told him ka koma ka je kai karatu ya ki ya dropping out tun daga gama secondary school he's just a secondary school dropout <laughs> secondary school dropout ke ta ki da hankali ne kenan zan fita in ka gama ta same ni a waje okay yeah za ta same ka a kan baka haka ba akan me haka nake i'm very open and plain ba wani abu da zan boye shi ba zai gane look ko mahaifinsa ne yake gurin now tell him the truth to his face balle wani ɗansa da ya haifa a of just a few years ago yanzu yana gaya wani magana yana cewa wani gidansu an ga kaza an ga kaza gidansu what the heck look my daughter take very good care of yourself i don't want you to get stressed up kin gane ko yeah so just live your life uh, abinda nake so uh, ke maisa da shi fahad ku sani dukkanin ku ƴaƴana ne sannan kuma haka ƴaƴa ne a gurin shi kansa tahir sorry uncle point of correction Professor Tahir je ko? Ba zan ce Professor Tahir ɗan ba. Tahir zan ce, ke ashe baki da kunya? Ke cire wannan gilas ɗin da yake fuskarki. Ni dai abin mun shi kawai. Ba za ki cire ba? Sai ranki ya ɓaci? Ki cire wannan gilas ɗin na ce ko zo fasa shi a fuskarki. Cire wannan sarƙar da kika ɗaura a na ce ki cire to wannan da kike gani yanzu kakki raina shi mijinki ne aljanna ki tana karkashin diddigensa sa injo inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tun da ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam case close oh ashe shi kiyancin nake yana da iyaka to ni ba zan dau wannan lalle lalle ki sani wannan ba wai abokin wasan ki bane gaskiya abu ba zan iya jurewa kuna musari yawo da wannan yarinyar ba me za ka yi to ke ke wuce irin ne yarinyar ke sauke kafan nan na ce ki sauke kafan nan ko zo sauke miki ita ha wannan wani irin abu ne hajiya haka ka dauko auren nan <laughs> to bari gaya muki wallahi mu gidanmu ba haka tsarin mu yake ba wannan kanwarki ce wannan uwarki ce wannan mijinki ne ni ubanki ne kai sai ka kula duk inda ake samun damuwa a harkar auren nan ka kwantar da hankalinka ka gyara mu kuma za mu taya ka da addu'a ke kuma ki bo mijinki kin je na gaya miki ni buri buri kamar kamar yadala hajiya sai na dawo Allah ya dai haka boko yake yawa bai ba Allah ya sa wallahi ko babana baya mun tsawa yaran nan dai gaba ɗaya ƴaƴan mu kuma kada mu bari yaran nan mu dinga ɗauka cewa sun fi matsayin da idan suka yi laifi ba za mu taka musu birki ba mu musu faɗa kuma mu gaya musu ba daidai suka yi ba. Abin da nake gani ne wanke. Yanzu maganar nan da a hannun mata take sai mu ce saboda mata ne sun kasa. To mu ma mazan ga abin da yana nema ne wanke hula ya kai mu gani abin ya faru. ya kamata ba. Abin nan yana min ciwo. Yana ba ni takaici. Yanzu lalacewa ta mu hatta kai ga haka? Look, laifi ba laifinsa ne. Kamanta da kai da matarka da ɗanka da ‘yarka kuka yi wa ‘yata taron da ta inda kuka shiga ba ta nan kuke fita ba dole ku yi pushing into the wall kuma ta yi reaction. Professor, bai kamata ka ce haka ba. Ah, to ne kake son ce? da abin da ya fi ya farfa yarinyar ta gani. Amma ka sani su fa yaran zamani za su iya saka abu su saka labari daidai da yadda suka san cewar za su faɗa a yadda. Wallahi, wallahi injiniya da kun san irin abin da yarinyar nan rumaisa ta yi a cikin gidana wallahi dukkanin ko za ku iya ɗauka ta bani mamaki kuma wato ban ma ce yarinyar ta zama haka ba me taimaka yarinyar yarinyar da ta zo gabana da bakin gilas ta ɗau kafa ɗaya ta ɗora akan ɗaya kafa da sarƙa ba girmamawa ba ni kaina abin sai da ya bani so gaskiya ina da ja eh ina da ja kana da ja ni dai abin da nake so ya kamata mu zauna mu fahimci nan mu mu san ina matsalar nan take ya za mu takalin din wannan matsalolin ko mu tabbatar yaran nan gaba ɗaya mun zauna da su mun musu faɗa sun fuskanci gaskiya haka ne am shikenan ni na ganin da Allah maganganun nan sun isa haka ku bar komai a hannunmu insha Allah za mu maganin abu ina so don Allah prof alhaji maganan nan inda muka yi ta a nan gurin don Allah kar wani ya kullaci wani kan relationship da aka yi kulla shi shekara da shekaru yara su zo su yi muɗa destroying don Allah don Allah don annabi Ramaisa na dawo ƙasa ki zauna mun kira ku ne domin mu warware matsalolin da ke tsakaninku a matsayinmu na iyayenku Dokta, bismillah. Uh, Fahad, Ramaisa, ba mun kira ku nan gurin ba ne domin mu tsaya muna ta mai da maganganu. Mahaifanku san riga sun gama mana bayanin komai. Amma ina so ku riƙe wannan maganar da zan gaya muku a cikin ranku. Ba a kan ku muka fara auren zumunci ba. Kuma insha Allahu, ku dinnan dai ba za ku zamanto silar auren zumunci ya zo ƙarshe a cikin zuri'anmu ba insha Allahu ba zai yiwu ba sannan ku sani mun haɗa aurenku ne domin mu ƙarfafa zumuncin da ke tsakaninmu ba wai don mu raunana shi ba fat muna mai baka umarni da kuma shawara ka nemo wadda za ta ringa mata girki wanke-wanke wanki da shauran aikace-aikacen gida kafin lokacin da Allah zai sa ita ma ta goge ta fahimci abin da ake so ta fahimta ke kuma ya zama wajibi a gare ki ki ringa yi mijinki biyayya ki bi shi sau da kafa a matsayin shi na mijinki amma anko ni fa so yake mai da ni mallakin sa fa to da mallakin wace ce ai tun lokacin da aka ɗaura ku ciyarwa shayarwa tufatarwa sannan kuma ilimin ki. ya tashi daga hannun iyayenki ya koma hannunsa kwarai kuwa shi kuma zai zauna da ke ba tare da ya tauye miki ki ba rumaisa mun san cewa dole wasu abubuwan za ki ringa yi musu kallon wasu abubuwa baki a tattare da ke dalili ne biki rayuwa cikin mu ba Rayuwa da kika yi ta turai da bambanci da irin wannan amma ki sani ya zama dole ki ba a hankali har lokacin da Allah zai sake fahimta ya zama dole ki sannan kai kuma fahad ina so ka dinga lallaba ta ka ne mata nasiha cikin lumana har ya zamo cewar kun fahimci junanku ba sai mun ƙara tara ku a gabanmu ba muna fata kun fahimci mu kuma muna fata za ku gyara kun fahimta? insha Allah to Allah ya muku albarka za a gyara insha Allah masha Allah shikenan tsakaninmu za mu ba juna kula Take, take, hold on. What do you think you're doing? Since ba alaji abinci. And why saka ki? Kuwa. My friend, get out. Get out! Yi hakuri. Yi hakuri, my dear. wallahi irin wa'annan yan aikin ku they are so annoying irin su ne suke zama husband snatchers to ashe sa tana ji da ni haka wace mace ce za ta samu namiji kamar ka sannan ka ce ba za ta ji da kai ba forget about the differences da muke samu da ni da kai to yanzu dai mu gama cin abincin na sai mu fita shakatawa ko ai ba abin da za mu cewa Allah sai godiya alhamdulillah Allah ne abin godiya alhamdulillah alhamdulillah wato alaji wato abin da nake so da kai shine don Allah a ƙara haƙuri akan wanda aka yi a baya gaskiya ne insha Allah za a yi ƙoƙari injiniya insha Allah Allahumma amin sannan kuma yau ya kai wata biyu yaran nan suna zaune a gidansu lafiya kalau ba mu ji wata tashin tashina ba gaskiya ne alhamdulillah muna godiya ga Allah hmm. wani hanzari ba gudu ba wato alhaji rabi ina son ka kara jan profesa jikinka har ya gane cewar komai ya wuce a tsakaninku ba wata matsala wai ko ka san me yasa nake ɗora maka wannan nauyin ka sani Allah ne ya baka wannan girman duk cikinmu abokanan nan ba wanda yake da dattaku kamar ka injiniya na gode Allah ya bani ikon dauka bara ne tafi na gode na gode injiniya insha Allah thank you ah ah alhaji alhaji injiniya dala <laughs> in an je gida a gaida madan da ah, yara ba da mu wallahi Allah ya kiyaye eh. Allah ya kiyaye insha Allah kamata fa a ce gurin nan da matan muka sauko zuwan ne mai muhimmanci shi ya sa ka ga mun zo a hakan ai amma ai da sanin sa muka zo nan sai da muka nemi izinin su sannan muka zo kwarai kuwa domin mu sauke nauyin da ke kan gaskiya ne to a professor injiniya dokta abin da ya sa na bukaci mu zauna a wannan guri yau wato kan mu manta mun ɗebi shekaru masu yawa fiye da arba'in muna tare kuma har allah subhanahu wata'ala ya ka rayuwa ta kai kowa yau ya san matsayinsa kuma alhamdulillah mun zama 'yan uwa mun wuce abokai bana an yi kasuwanci kuma an samu nasara za ta so na ce to bari in ware dan wani kasafi wanda ku a cikinku zai iya samun naira miliyan ashirin ashirin a matsayin a karɓa kuma da haƙuri Allahu akbar <laughs> muna godiya Allah ya saka da alheri ba komai ba komai props ba komai ni na rasa bakin magana alhaji ubangiji allah ya saka da alheri ba komai dokta wannan abu ne da ji wa kai ne sai dai mu ta addu'ar allah ya ba mu ikon rike juna da amana kuma allah ya kau da shi a tsakanin mu muna godiya ba komai gode kwarai amma wallahi fahad ka bani mamaki me yasa kika ce haka amin jiya na kaɗan canza na lokaci kaɗan ban taɓa tunanin cewa kana da wayewa haka ba is either we go out for lunch or dinner. Amazing. Ina da wayewa sosai da sanin ya kamata. Sai dai ban bari wayewa ta ta shiga hurumin koyarwar addini. Well, ta ji daɗin haka. To, na gode. Allah ya sa kamar yadda na faranta miki, ke ma za ki faranta min rai.

San da zuwa Alhaji. Yawa sannan Adamu ya aiki? Alhamdulillah. Ina madam ɗin taki take? Tana cikin ɗaki. Ke? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rumaisa, kina gyara kaya ne? No, I'm packing. Kasan na gaya man Barak za su yi graduation. So, mommy ta ce in shirya za mu tafi London. Kin dai faɗa maganar graduation, amma ban san maganar tafiya London ba. well i'm telling you now jibi insha Allah za mu tafi kuma ba faɗa mu maganar tafiyar ba sai dai kawai an ga kina haɗa kaya da iyaye na fa na ce maka zan tafi and who are you to say that i'm your husband so ina da right in san da tafiyar sannan in miki izini <laughs> well zan haɗa kayana zan tafi gidanmu za mu je kasuwa gobe da umma saboda za mu yi jibi insha Allah za mu tafi Abuja ta Abuja za mu tashi mu tafi to amma ki sani dai ba da yawuna ba ina jin ka look um, professor baka fahimce ni ba fa ina so baka ka sani shari'a bata bani dama na shiga eh, cikin hurumin auren ɗana ba in masa hukunci akan abin da bani da hukunci shine mijinta look a kan me ma zai ce wai zai hana ta tafiya i this is uncalled for alhaji rabiu ka gani ni ne mahaifin yarinyar nan kuma akwai ni a cikin wannan tafiyar sannan mom ɗinta na wannan tafiyar warai kuwa to wani dalili zai ce wai zai hana ta in fact a ajiye wani magana kifi, idan ma yarinyar nan tafiya ya kama lalle za ta yi ko da mu ko babu mu ai ba shi da rafi da yana ta yes no ko kuwa ya kamata ka sanar da ɗinka cewa yarinyar nan is into marriage not slavery ka gane ai haka ne to amma professor ai da ka ba ta shawara ta rarrashe shi idan ya amince wannan ba wani abu bane ya yi tsakanin miji da mata ne ba a shiga hello hello ana yi magana banza ce mu a wayo ah ai an ban da abin fahad mubarak ba kanne bane a gurin shi this is the problem of illiteracy Fahad, zauna akan kujera. Na rasa me yake damun sirkin nan naka. Ina mamaki. A yi abu kai tsarinka kawai shine tsari da ka muke tafiya? Ai mun wuce wannan lokacin. Abba inda da yauna ne gaskiya ba inda za ta je. Ai Fahad ina goyon bayanka. Lalle ka sani kai Allah zai tambaya haƙƙin iyalanka. don haka ka bi da iyalanka ka riƙe su yadda shari'a ta nuna ni ba ni da wata matsala akan wannan je ka fito da mota mota kawai saboda ya aure shi kenan sai tunanin zai tisasa ta da yake so haka ake yi ai dadi da ka kyale shi you shouldn't have called them i mean ya isa ya hana ni zuwa grad tsinkani na shi ma fa nan wahalar shi yayi yawa eh me yasa ya dau abin da zafi haka ne haba you know what ki ci gaba da shi kin ji ko i know how to handle that idan kai a matsayin ka na mijinta kana ganin cewa ba za ka bari ta tabba to ni a matsayina na ubanka ina so in sanar da kai cewa kai mata umarni ta tafi Professor, zauna da Allah. Hmm? Tun da ka shigo gidan nan ko ruwa fa baka sha ba. Look, Rabiu, ba na zo sharuwa a gidan nan ba ne. I came to tell you my stand a kan maganar tafiyar nan. Ka gani ai? We're leaving for Abuja tomorrow, and the day after tomorrow, we're catching the next flight to London. And nothing stops that. To idan haka ne, na ci maganar nan ta wuce. Abin da nake so ka gane, Professor, bai kamata mu dinga shiga magana auren yaran nan ba fa. Ba don komai ba, saboda su samu su girmama junansu. su san su ma'aurata ne eh, in muna shiga tsakanin magana auren su ba za su ga girman junansu ba hmm? kuma Aminan mu sun zaunar da mu an tattauna maganan nan a matsayin kada mu ƙara shiga kuma mun yadda da haka so sai su dictating abin da zai faru a rayuwata idan kai aminai za su dictating abin da za ka a rayuwarka ni ba su sai mun haka ba ga abin da na yanke and my decision is final haka ne to idan haka ne me zai hana ka sa yarinyan nan ta tafi ta sami yaron nan ta nemi alfar masa, ta rarrashe shi ya ba ta izinin tafiyar nan ai in baka manta ba dai mijinta ne ikon tafi da rayuwar ta yanzu yana hannunsa shi Allah ya bawa shi aure ya bawa really wato ya zama dictator kenan ko ƴata ta zauna zaman aure ana dictating duk abin da za ta yi it's never gonna happen not with me not with my daughter ƴata ba za ta iya wannan rayuwar ba in ku rayuwar kenan mu rayuwar mu ba haka take ba kai tahir Allah ka na mun hankali mana dan kawai ina lallaba ka dan a samu maslaha akan auren yaran nan eh in an yi magana kana maganar yarka yarka yarka shi fadin ba da bane ko ba shi da yanci ne inna lillahi haba alhaji dan Allah ka yi hakuri kar abin ne ya zo ya jagule gaba daya no no no no let him be ki bashi you are shouting at me ni kake wa ihu an ba shouting though who are you a jami'a ne ake kallon ka da kima ni a gabana bai wuce abokina da muka yi wasan kasa ba har yau haka nake kallon ka ka manta status ina a society i am a respected professor of economics <laughs> ba don kan maka alfahari ba sai in ce show me your economic status kana magana wallahi irinka rafat oil and gas buku wuce mu bawa mutum goma irinka aikin yi ba me a ciki what amba an kula Allah ku yi hakuri wallahi ban dauka cewa shut up you it or you cost it babanka ya zo gabanka yana cimin mutunci ai dole na saki ma idanka kwarai da gaske kamar yadda ka ci mutunci na gaban yarka ka zauna kana zayyana mata cewa ba ni da wani eh, takardun karatu da basu wuce secondary school ba gaskiya ka faɗa ban wuce secondary school ba ku ne kullum kuke da wani myopic thinking wanda a tunanin ku in mutum bai boko ba Allah ba zai masa arziki ba ka gaya min ka fi ni arziki ka gaya min ka fi ni sutura ka gaya min ka fi ni zaman lafiya me a ciki London din da an yi magana ƙarya ku kurewa London a London din a gidana kuke zama what you belittling me before your family okay this time around za mu sauka a hotel kwarai yes za ku sha kuɗi za ku sha kuɗi abin da baku sani bane hajiya gara in faɗa a gaban ku yau mutumin nan ya ɗaura wuya izo ita ci mana mutunci dan sun yi boko boko ne ƙarshen arziki ba na jin ku mutumin nan zai ka san tun muna yara wata irin zuciya ce gare shi sai ana yi ana lallaba shi to sai kai ka san halin tahir tuntuni da ana biya ta ta tsada ba a ma tare da mu kai ga haka ba kali wanda ka san zama halinsa sai ka ci maganin zama da shi kawai a ah, alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ƙara so da shi na san ai duk abin sa kun dame ni kun dame ni kuna ta kira na a waya in so in so kun san na da tafiya gobe prof kaga da Allah zo ka zauna ba sama na yi ba ba zan zauna ba prof magana miki maka ba ka samu guri ka zauna i cannot sit down duk abin da ku faɗa ku faɗa ina jin ku prof ya kamata matsalar nan mu gyara tun a tsakanin mu tuntuni mun taso idan muka bari matsalar nan ta fito za a yi mana dariya Tayar wace irin zuciya Allah ya dasa maka ne ka sani cewar relationship din nan was established din muna yara in kanana ba mu san kanmu ba kada fa mu bari yara kanana yanzu zo su farraka mu fa habarin Allah look kuna ta kallo kuna magana ko yanzu ni ne black sheep okay shi kun mai magana zan zauna ina kallon ɗansa yana sa ɗansa yana juya ta kamar wata baiwa it's not done ina so ka sani ni ban sa shi ba kuma ban hana shi ba na ba wa yaro dama ne ya rike gidansa domin shine mai gidan. look bari ku ji wani abu as muna son yaran nan su zauna lafiya su ga mutuncin junansu as long as muna son yaran nan su ga mutuncin mu gaba ɗaya su girmama mu to dole sai mun kira su gaba ɗaya mun zaunar da su mun gaya wa kowa role su according to our culture and religion wannan haka yake sannan magana tafiya rumaisa ta haƙura da ita oh. har sai nan da ɗan kwana biyu an yi settling issue din in ya so in ma ne sai ta yi ka fa sani ba nan gaba fa za fa mu iya mutuwa mu bar su to idan ba mu gyara wannan matsalar batun yanzu haka za ta ta escalated with due respect engineer what you are saying is bullshit yata ba za ta fasa tafiya ba in ka ga ba tafiya da rumaisa ba to sai Allah ne ta. for what to wallahi ina so ka sani ni kuma ba zan hana yaro ya ɗau matakin da ya ga dama akan yarka ba and that is your cup of tea and not mine bari in gaya maka ni kuma duk matakin da Fahad zai dauka wallahi akan yarka ba zan hada shi ba ina so ka sani abin yayi yawa da Allah rainin hankalin yayi yawa akan sa ka fara aure ba yi kar mu bari yara an rabiu kar yara dan yarka ta aure ya ta yanzu is zai be ku bata mun lokaci unnecessarily na ga mu ba sai gurin nan wai na zai much rabiu kana ganin mutum ya ta ma no rabi kar mu bari yara ya zai yara mu bari yara ko shiga tsakani to yara su shiga tsakani ba eh, ƴaƴansu ya dauka ba no no no ba ƴaƴansu ya sani ba Excuse me, excuse me. Doctor, let me be. Kaga. Please, doctor, don't get upset. Hello? Okay. To ba matsala. To ka bari sai na fito sai mu magana. Yawwa. A'a. Fadi ya na ganka da sassafe a gidan nan. Abba na tashi da safe sai na ga sakon Rumaisa. Wai sun kama hanyar Abuja. To sai me? Zauna. <sighs> Bismillahirrahmanirrahim. shi ne ce bari zo faɗa maka dan gaskiya abba kaga fahad ka kwantar da hankalinka kada wannan abin ya sa wai ka ɗaga hankalinka akan auren wannan yarinyar kai abin da duk kaga ya dace shari'a kai ta bawa dama kar ka bari a gidanka a raina ka a mai da kai surkududu kar ka yadda ka ɗau duk matakin da shari'a ta baka ka ɗauka akan matarka ba ka yi min laifi ba ka daidai haba alhaji ya za ka ce haka hajiya ba zai yiwu mu tilasta wa yaron nan ya auri wacce mu fa muke so ba shi ba kuma su ci gaba da gallaza masa mu ci gaba da danne shi ai ya zama zalunci Allah baya zalunci bai da zalunci ba ani gaskiya abba abin da take min ba ma shi yake bata min rai amma irin renin da take muku shine babban abin da ba zan iya jurewa ai yaya wallahi to ai koma mai abin da nake so ka gane shi dai abu duk abin da za ka kai ka aka same ka da laifi amma wannan abu da ta yi ka ɗau mataki na shari'a ba wanda zai ce ma da me Dad? Yes. Fahad ya tura min da sago. Wai me? Wai ya sake ni. What? Ya sake ki? lallai rabi ba shi da kirki wallahi gaskiya ba abokin kirki ba ne wallahi zuciya na bugawa yake da sauri sauri i still love him shut up will you shut up easy hello rabi ne daga yau bani ni ba kai ka gane ko baka da mutunci ba na so ka sake zuwa inda nake ni ma ba zan ƙara zuwa inda kake ba it's over between us sai da na rabu da rumaisa na saci giyarki kuma ina da ƙinin cewa insha Allah abba zai dan aure duk da na kawo masa kai hakuri fa na yi matukar da na sanin haɗa dangantaka ka ta aure da rumaisa wannan shine dalilin da duk ya lalata dangantaka ta da tahir wacce da daddiyar dangantaka ce dangantaka mai tsaho wanda muka kwashe shekara da shekaru muna tare wanda yanzu ko gaisawa ba ma yi in ba mun haɗa da shi ba da allah nafisa ki haƙuri ki yafi wa fahimta bai min laifin komai ba abba biyayyar da yake maka shi yasa har yau kake alfahari da shi Allah sarki gaskiya kika faɗa Fahad yaron kirki ne tun yana yaro ƙarami yaro ne mai biyayya shi yasa nake ta masa addu'a Allah ya bashi mata ta gari kamar yadda yake mutum na gari gashi kuma Allah ya haɗa shi da ki Allah ya muku albarka Nafisa wannan kamfanin na waye? Na wanda nake aiki da su ne tun ina gida. Ok, tun kuna Kano kenan? Mm. To ba komai. Tun da kin riga kin saba da wannan business ɗin kin fahimci yadda yake. Dama na yi wa kaina alkawarin in har Allah ya sa kika yafe wa Fahad, to ni ma zan miki wani abin alkhairi. Kin san an ce hal jaza'ul ihsanu illa al ihsan. wanda ya kyautata kai ma ka kyautata masa in allah ya yadda zan sa magani zan sa a yi miki odar kayan nan ko da daga toki ne ko italy kayan da ya fi tafiya irin waɗannan na furniture sai ki faɗa sai a yi miki odar su insha allah na gode sosai ba komai ba komai ai ni ma uba ne allah ya wa jarin albarka allah ya muku albarka kuma na kuka ai ina ganin wallahi ko me zan yi muku in biya ba haba yaran nan yanzu gida guda su tun ka siya mana ina ma laifin a ce kudin haya ka biya mana wannan ɗawainiya ai ta yi yawa ba komai dan ina ga yanzu ma za a fara aiki saboda na sa a rushe gidan ne zan samu muku wani wuri da za ku zauna kafin a gama aikin sai ku koma mun gode Allah ya saka da alheri ubangiji Allah ya ma albarka sanusi ya maganan karatun naka ne kai wallahi jam na faɗi na shi yasa to ai sai ka sake jarabawa next year insha Allah za a dace Allah ya sa na gode godiya miki babu sabawa da asiri ba za ku tashi ku raka shi ba banzaye kawai ku ba ku san sai da rake ake yin isani ba bakon ne ni gani nan zaune nan yanzu umma kin ga ina zaune fati ya dawo mu ko baban shi ya ce zai siya min wurin sai da kaya in ci gaba da sai da kaya na shi kuma fati ya siya mana gidan nan ya sa a rushe shi sannan ya baki dubu ɗari uku akan a dinga cefane a cikin gidan nan wannan gaskiya ne nafisa umma rayuwa ba sai an nemi haram ba halak din ma yana nan ga duk wanda ya haƙuri ya miƙa sa ga Allah zai zo ya same shi da a ce na bin maganganun ki umma da kike faɗa min kowa ya ka kuɗi na amsa da ƙarshe na san sai dai in wulaƙanta wannan gaskiya ne nafisa ki yafe min kin ji Allah ya miki albarka lalle kin cika ya a duk inda ake neman ya kuma daga yanzu ko ba zan fasa alfahari da ke ba har abada to yau dai ga ki ga antina fisa ko kenan? assalamu alaikum a'a baki muka yi a'a sannu ta ina wuni tashi tashi zauna zauna zauna zauna ya kasuwancin ba da ya matsala ko alhamdulillah to masha Allah na ruwan manaja <laughs> lalle manaja ina kike sai ki zo mu tafi gida ko a'a kai dakata ai yau yarinyar na a gidan nan za ta kwana eh wallahi abba ta yi mai yajin sati daya a wannan ba wani matsala bane ai tunda dan ladi ke ma ya turo iyayensa a nema masa izini ya fara zuwa zance shikenan ai da ni wallahi ba na son wani dan ladi Allah ka kare min maganarsa kai da sunan ka dan ladi da antuna fisa za ta kalle ka ne <laughs> to ta dai faɗi gaskiya amma dai ita dai nafisa ba inda za ta ba zai idayu na yarda in mutike kuma kirayu san zai ke mike ba zai idayu